Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Bismillah ar rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye shirye mu wanda suka hada da mu koma noma tare da Mustapha Adam sai kuma shirin mu na karshe wato kide-kiden Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. ma sauraro a kasance tare da mu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha takwas ga watan Afrilun shekara ta 2021 wanda daidai da biyar ga watan Ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 67 da da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha takwas ga watan Afrilun shekara ta hudu, tsohon shugaban ƙasar Masar Jamal AbdulNasir ya yi wa Muhammad Najib juyin mulki. kafin wannan lokacin da ya yi a ranar 23 ga watan yunin shekara ta 1952 janar muhammad najib ya tilasta wa sarki faruk na masar dan yin murabus daga kan sarauta inda aka naɗa ɗan sarki faruk ya rike sarautar a cikin shekara ta 1953 najib ya yi juya mulki inda ya shelanta kansa a matsayin shugaban ƙasar masar na farko amma a ranar 18 ga watan afrilun shekara ta 1954 shi ma jamal abdul ya yi masa jin mulki inda ya dare akan kujerar shugabancin kasar ta masar jamal abdul ya taka gagarumar rawa wajen bijirewa tsarin mulkin mallaka na turawa da kuma shiga kafar wando daya da isra'ila kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen mara baya ga gwagwarmayar falasinawa domin kwatar 'yancin kansu daga mamayar da isra'ila take yi wa yankunan su hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan baronmu ta duniya wadda ta kunshi kasashe fiye da 120 na duniya. saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta 1980 kasar zimbabwe ta samu 'yancin kanta daga mamayar turan burtaniya kasar zimbabwe da ke kudancin afirka kasa ce ta bakaken fata wadda allah albarkaci ta da kasar noma turan burtaniya sun yi kane-kane a cikin harkokin kasar inda suke mulkin kasar kai tsaye wanda hakan ya sa aka samu bullar ƙungiyoyi masu neman yancin kai waɗanda suke ɗauke da makamai musamman ma bayan da burtaniya ta bar da yancin kai ga ƙasashen da take yi wa mulkin mallaka a afirka wanda hakan ya faru ne sanadiyar raunin da ƙasar ta burtaniya ta yi a yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1970 Ƙungiyar masu ɗauke da makamai sun tsananta ayyukansu kan turan Birtaniya a cikin ƙasar ta Zimbabwe inda Robert Mugabe ya kasance a tsawon gaba wajen yaƙi da mulkin mallaka na turan Birtaniya a ƙasar ta Zimbabwe. Da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1980 turawan sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisa na farko a ƙasar inda jam'iyyar 'yan gwagwarmaya ta zanu pf a ƙarƙashin jagorancin robert mugabe ta lashe zaben daga nan kuma aka zaɓi robert mugabe a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe bakar fata na farko da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta 1996 sojin isra'ila suka yi ruwan bama-bame a garin kana wanda ke kudancin labana inda suka kashe fararen hula mata da kananan yara 110 a lokacin da aka gabatar da daftarin kudari a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin yin allah wadai da wannan mummunan aiki amurka ta hau kujerar naki tare da hana daftarin kudurin wucewa amma babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da hakan tare da tilasta isra'ila biyan diyar dukkanin mutanen da ta kashe a yayin wannan hari Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su hukumar iaea e ta tabbatar da cewa iran ta fara tace sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 sudan tana buƙatar jejeniya kan yadda za a amfana da ruwan nilu ba yaƙi ba a ƙasar falasɗinu kuma ƙungiyar hamas ta buƙaci a fuskanci isra'ila don tabbatar da cewa an gudanar da zaɓuka a birnin kudus yanzu kuma ga cikakkun labaran hukumar iaea e mai kula da al'amuran sarrafa makamashin nukiliya ta duniya wacce take karkashin majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa ƙasar iran ta fara ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 wanda ya tabbatar da ikirarin jami'an gwamnatin ƙasar tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta kara da cewa hukumar ta iaea e ta bayyana cewa a ranar juma'a da ta gabata dai mizanin ta ce sinadarin uranium ya kai kashi 55.3 cikin 100 kafin yaka dai shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ali akbar salihi ya bayyana cewa hukumarsa ta fara wannan aiki a cibiyar ta ce sinadarin uranium da ke natanz daga baya dai shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa iran za ta tsaye da aikin tace sinadarin uranium zuwa kashi 20 cikin 100 da kuma 60 cikin 100 ne kawai idan amurka ta koma cikin yarjejeniyar jcpoa sannan ta ɗagewa kasar dukkanin takunkuman da ta ɗora mata shugaban majalisar koli ta gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar sudan abdulfatah fatah al-burhan ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar sudan tana son fahimtar juna tsakanin kasashe wa'anda kogin nilu ta ratsa a cikinsu su rattaba hannu ka yarjejeniya wacce za ta lamuncewa kowace ƙasa kasonta na ruwan nilu jaridar egypt daily ta ƙasar masar ta nakalto alburhan yana faɗar haka a wata hira da ta haɗa shi da tashar talabijin ta al'arabiya ta ƙasar saudiya a ranar juma'a da ta gabata ya kuma ƙara da cewa gwamnatin sudan tana buƙatar habasha ta janye sojojinta daga bangaren ƙasar sudan da take mamaye da shi banda haka alburhan ya yi magana kan wasu al'amura da suka shafi ƙasar ta sudan wanda suka hada da rikicin madatsar ruwa ta renaissance ta ƙasar habasha da kuma rikicin yankin darfur da kuma matsalolin tattalin arziki wanda ƙasar sudan take fama da su Ƙungiyar Hamas wacce take gwagwarmaya da makamai don kwatar yankunan Falasɗinawa da aka mamaye ta buƙaci Falasɗinawa su haɗa kai don tabbatar da cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka a birnin Kudus da aka mamaye. Tashar talabijin ta Al'alam mai watsa shirye-shiryenta da harshen Larabci a nan birnin Tehran ta bayyana cewa ƙungiyar ta yi wannan kiran ne bayan da jami'an tsaron haramci kasar isra'ila suka kama wasu mutane uku wanda suke gudanar da yakin neman zaɓe a birnin na kudus labarin ya kara da cewa mutanen da aka kama 'yan jam'iyyar fatah ne kuma su ne ashraf awar nasir kaus da kuma wata 'yar takara a jam'iyyar fida mai suna na natsiha manufar kama wa'annan 'yan takara dai ita ce hana gudanar da zaɓukan majalisar dokokin falastina wanda za a gudanar a cikin makonni masu zuwa labarin ya kammala da cewa jami'an tsaron yahudawan sun sallami 'yan takarar guda uku bayan da suka yi masu tambayoyi na wani lokaci masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tun ranar juma'a da safe ne dai aka yi ta jin karin tashin bindigogi a birnin magadishu babban birnin kasar somaliya a fafatawa wanda sojojin kasar suke yi da magoya bayan tsohon spetan 'yan sandan kasar wanda aka tube saboda wa'adin aikinsa ya kawo ƙarshe kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa faɗan ya tashi ne a lokacin da sojojin kasar suka nufi gidan tsohon spetan 'yan sandan a birnin magadishu wanda hakan ya raba kan jami'an tsaron kasar suka kuma fara kai wa juna hare-hare shugaban muhammad farmajo na kasar ta somaliya dai ya ki amincewa ya tsawaita wa'adin shugaban 'yan sandan kamar yadda ya bukata tuni dai gamayyar jam'iyyun adawar kasar ta somaliya sun bayyana cewa za su kafa gwamnatin bayan fage bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da tsawaitawa farmajo gwamnatinsa na tsawon shekaru biyu tun shekara ta 1991 ne kasar Somalia ta fada cikin rikicin kabilanci wanda ya kai ga kungiyar al-shabab wacce take kawance da kungiyar al-qaida ta mamaye mafi yawan kasar a wani lokaci sai dai duk tare da shigar sojojin nahiyar afirka cikin rikicin har yanzu kasar Somalia ta kasa samun zaman lafiya a fagen wasanni kuma kungiyar wasan kwallon kafa ta lag ta kasar iran ta lallasa takwaranta ta kasar saudiya al-ahli biyar da biyu a wasan fidda goni na wasan gwarzon asiya wato afc tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta ce wasan da aka gudanar a filin wasanni na sarki abdullah dan wasan istiklal farshid ismaili ne ya fara saka kwallo a ragar al'ahli a minti na biyar da fara wasar kafin a tashi dai iran tana da biyar al'ahli kuma tana da kwallo biyu jimillan kwallayen da kungiyar istiklal ta samu dai sun kai bakwai istiklal za ta kara da a kasar iraki a gobe litinin a filin wasan na sarki abdullah masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan Tuma masu sauraron kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu koma noma tare da Mustapha Adam. bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai kawo muku labarai na mabambanta da suka shafi harkar noma da kuma batun ruwan da ake amfani da shi wajen noma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Wata daga najeriya za mu je da ƙwararru suka bayyana cewa karancin wato sanin makamar aiki da rashin kayan aiki na zamani suna daga cin abubuwan da suke kawo cikas wajen bunƙasa noman alkama a najeriya ƙwararru a wannan fage da suka bayyana hakan sun kuma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara wa ƙananan manoma masaniya a kan sana'arsu sannan kuma a wadata su da kayan aiki na zamani domin samun damar bunƙasa noman alkama a cikin ƙasar filippo maria basi wanda ƙwararre ne akan harkar noma a wuraren da ake da ƙarancin saukarwan sama ya bai da cewa najeriya za ta iya zama wacce za ta samu ci gaba a fagen noman alkama idan har aka taimaka wa manoma ta hanyar ba su na'urori da kayan aiki na zamani da ake amfani da su a wannan fage na noma har ila kwararren ya ƙara da cewa ilmantar da manoma da kuma ba su kayan aiki zai sa a sami ƙarin alkamar da ake nomawa a ƙasar fiye da yadda take a yanzu. noman alkama ni bakon abu ne dai a yammacin afirka kamar yadda masanin ya bayyana wato bai zauna da gindinsa ba kamar wasu sassa daban-daban na duniya don haka da akwai kalubale wajen ban ruwansa sai dai samar da na'urorin noma na zamani zai taimaka matuka to idan muka nufi can kasar habasha hayan takaddama ba ta kare ba kan batun madatsar ruwan da kasar ta gida inda aka san da cewa habashan ta buɗe ƙofofin sama da suka rufe madatsar ruwan na Renaissance domin ba da dama ruwan ya ci gaba da kwarara a cikin madatsar a bangare na biyu. Kafar watsa labaru ta News ta ambato cewa Habashar ta buɗe kofofi ne a matsayin yunkurin sake cika madatsar ruwan a karo na biyu wanda za a yi a cikin watanni biyu masu zuwa. tun da fari dai kasar sudan ta kirayi habasha da kada ta ɗauki wannan matakin ba tare da tuntubar juna tsakaninsu ba saboda zai iya yin barna da rage ruwan da ke kwarara a cikin madatsar ruwan da ke da nisan kilomita 100 kacar daga na habashan wacce ake kira da madatsar ruwa ta arusiras ita kuwa hukumar abinci ta duniya ta sanar da wani labari ne da ke cewa farashin kayan abinci yana karuwa a cikin watanni goma a jere hukumar abincin ta duniya fawo ta sanar da cewa watanni goma kenan a jere ana samun tashin farashin kayan abinci musamman ma dai man girki da madara da dangoginta hukumar wace ta fitar da alkaluma na tashin farashin kayan abincin ta kara da cewa a cikin watan fabrairu na wannan shekara farashin ya yi sama sosai wanda ba a ga irinsa ba tun a cikin watan yuni na shekara ta 2014 wasu kayan abinci da ita wannan hukuma din ta bayyana cewa farashinsu ya karu su ne mayukan da ake amfani da su wajen girke-girke kamar man da ake yi daga waken suya da kuma manja. To masu sauraro za mu dasa aya a nan amma kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wasu labaran. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku wakoki da kide kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waka da wani mawakin kasar iran ya yi ali muhtashami da fatan masu saurare su kan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaki domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurari lafiya. نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی شبنم که میشینه رو تن گل مثل خورشید که میکار خنده رو تو آسمون با مهربونی که تو تازه تر بمونی قصه و نباشی قصه با هم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به هم دلی To madalla an gaishe ka Ali Mutashimi kuma anan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata saduwa za ku ji mu dauke da sabuwar wakar kuma za a iya cigaba da bin bibiyar mu a shafin mu na yaran gizo domin sauraron son shirya muke dauke da su wato wwwtv 1ng الساحل masu sauraro tun muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara hukumar iaea e mai kula da al'amuran sarrafa makamashin nukiliya ta duniya wacce take karkashin majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da cewa ƙasar iran ta fara ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 wanda ya tabbatar da ikirarin jami'an gwamnatin ƙasar tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta kara da cewa hukumar ta iaea e ta bayyana cewa a ranar juma'a da ta gabata dai mizanin ta ce sinadarin uranium ya kai kashi 55.3 cikin 100 kafin yaka dai shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ali akbar salihi ya bayyana cewa hukumarsa ta fara wannan aiki a cibiyar ta ce sinadarin uranium da ke natanz daga baya dai shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa iran za ta tsaye da aikin tace sinadarin uranium zuwa kashi 20 cikin 100 da kuma 60 cikin 100 ne kawai idan amurka ta koma cikin yarjejeniyar jcpoa sannan ta ɗagewa kasar dukkanin takunkuman da ta ɗora mata shugaban majalisar koli ta gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar sudan abdulfatah fattah al-burhan ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar sudan tana son fahimtar juna tsakanin kasashe wa'anda kogin nilu ta ratsa a cikinsu su rattaba hannu kan yarjejeniya wacce za ta lamuncewa kowace ƙasa kasonta na ruwan nilu jaridar egypt daily ta ƙasar masar ta nakalto alburhan yana faɗar haka a wata hira da ta haɗa shi da tashar talabijin ta al'arabiya ta ƙasar saudiya a ranar juma'a da ta gabata ya kuma kara da cewa gwamnatin sudan tana buƙatar habasha ta janye sojojinta daga bangaren ƙasar sudan da take mamaye da shi banda haka alburhan ya yi magana kan wasu al'amura da suka shafi ƙasar ta sudan wanda suka hada da rikicin madatsar ruwa ta renaissance ta ƙasar habasha da kuma rikicin yankin darfur da kuma matsalolin tattalin arziki wanda kasar sudan take fama da su. Ƙungiyar Hamas wacce take gwagwarmaya da makamai don ƙwatar yankunan Falasɗinawa da aka mamaye ta buƙaci Falasɗinawa su haɗa kai don tabbatar da cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka a birnin Kudus da aka mamaye. Masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su ta yake cewa mu yi ni lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa